ta sauraron radio barkanmu da yau barkanmu da sa'ar sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci da muke gabatar muku wannan shirye-shiryen namu wanda suke zo muku tsawon wata guda muna jaddada ma Allah godiya mai kowa mai komi da ya sake ba mu sa'ar sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci wanda malam yake gabatar muku da shirye-shirye waɗanda suke da alaka da ɗaliban ilimi wasu kuma suna da alaka da ɗaliban ilimi da kuma abin da ya shafi mutane waɗanda suke gama gari wanda yake na za su jawo hankalinmu domin kai kawo wajen neman ilimi wasu kuma za su ja hankalinmu wajen kai kawo wajen yadda za mu tarbiyyantar da yaranmu muna fatan Allah ya taimake mu Allah ya muna jagora mala ya muna mukaddima
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته آه akaramaka Allahu kamar yadda muka sani wannan lokaci da muke kusan so da yawa mutane suna zance kan abin da shahi lalacewa tarbiyya نعم kowa yana doka doka da hannun shi kowa yana ganin cewa ya za a yi ya samu ya tarbiyyantar da yaran shi wani kuma ya za a yi ya samu ya tarbiyyantar da matar shi wani kuma ya za a yi tarbiyyantar da karan kanshi shi karan kanshi yana bukatuwa da tarbiyya ya Na'am.
za a yi tarbiyyantar da kanshi to ganin haka ya kamata a ce mun dan tsatsaya kan abin da ya shafi wani bawa mai hikima na Allah نعم cikin suratul luqman nake nufi za mu Na'am.
shiga mu dan zakulo wasu abu نعم da suke na tarbiyya ne insha Na'am.
Allah domin kowa shi ma ya samu rabon shi Na'am.
muna yi muku godiya masu sauraro da kuka sa kamo mu domin sauraron mu muna fatan Allah ya amfane ku da mu Allah ya amfane mu da ku insha Allah آمين Ah, akaramakallahu sai mu dan yi magana kan abin da ya shafi mukaddima kan tarbiyya To, na abu na farko ita tarbiyya kalima ce ta larabci asilinta, wato rabba yurabbi tarbiyatan.
Mm, Idan ya idza za wato idza yani dabbara su'una shay shine lokacin da ka kula da abu daga nan kalima ta tarbiyya ta taso tana nufin az-ziyadatu wan nama.
mm, Ta zo a cikin Alqur'ani wajen fadar Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul shu'ara inda Fir'auna ke ce ma Annabi Musa alam nurabbika fina walidan wa labithta fina min umrika sinin.
mm, alam nurabbika fina walidan ashe ba mu ne muka rene ka ba tun kana yaro mm, to don haka wannan kalima idan muka duba ta- daga nan rabbu ya samu asali rabba ya rubbu ashai'a wato abin nan idan ya tarbiyyantar da abu ya haɓakar da shi kuma ya sa abin nan ya zamanto yadda ake buƙatarsa shi ya sama sunan Allah ar-rabbu kaga suna cewa cikin tauhidi rabbi Allahu alladhi rabbani bi ni'ami na'am.
ubangiji na shine Allah wanda ya tarbiyyantar da ni da ni'imominsa Haka, ko ba haka haka ba sosai.
sunan Allah kuma in ya zo ar-rabbu yana nufin Allah eh, yana nufin al-khaliqu al-maliku al-mudabbir Al-mudabbir.
al-khaliqu wanda ya halitta al-malik wanda ya mallaki komai al-mudabbir wanda ke tafiyar da komai haka to duk da yake kuma in an ce rabbu wani lokaci ba Allah ake nufi ba amma in an yi idafarsa zuwa ga wani abu rabbul bait ubangijin gida Eh.
rabbatul bait mata uwar gida mai eh, kenan wani lokaci kalima ta rabbu tana nufin mai tarbiya a gida kenan uba haka mai tarbiya ne a gidansa sannan kuma eh, mace mai tarbiya ce a gidan mijinta sannan kuma nan ce rabbul bait wani lokaci ana nufin ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala in ana nufin ka'aba don ya ce fal ya'budu rabba rabba hada.
hadha albayt to an ce ka'aba an danganta ta zuwa ga Allah ana nufin wato Allah subhanahu wataala kuma an ce dakin Allah ba ana nufin inda Allah ke kwana ba dan Allah ba a sifanta shi da ya shiga cikin ka'aba ya yi bacci ko abin da ya kama da haka Wanda ke eh, tuna da al-idafa abubuwan da lit-tashrif.
tuna da- na'am, na'am ana an yi danganta shi zuwa ga Allah saboda nuna girmamawa haka wallahu alam Ah, na'am aka rama kallahu idan muka doka tunda za mu shiga cikin suratul luqman Na'am.
da yawa za mu ji malu suna luqmanul hakim wani Na'am.
luqman na annabi ne ko ba annabi ne to za mu shiga cikin karatu gadan gadan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa laqad atayna luqman al-hikma domin mas'alar tana da alaka ne da wannan kalma wannan kalima din kenan dole sai mu shiga a gurguje eh ولقد آتينا لقمان الحكمة الله تي والله دمي اللامنا موطئ آل القسم كو موطئ آل القسم الله يرنسوا تي آتينا من بعد mm, an gane ko na addabiru huna da an ka ce ataina bai ce ataitu ba ba wai don saboda Allah ya yi ta'addudi ba na'am na'am ataina nan yana nufin Allah subhanahu wa ta'ala eh, ya ba ya basuwa sai an ka ce Allah subhanahu wa ta'ala ya bayar ana nufin nan annunu litta'zim don girmamawa don ba ana nufin Allah daban-daban bane a cikin addinin musulunci ko ba haka ba sabanin wasu akidu suke ganin Allah biyu ne ko uku ne qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad na'am ta'ala Allahu amma yaquluna 'uluwan kabira ataina haqiqa Allah ce mun bayar Luqman ga Luqman al-hikmata hikma to dama kalima ta hikma malamai suna bayani akan tana nufin al-man'u shine hani daga nan aka samu ta shi aka samu hakama wato shine ligzami da ake sama doki ko ba haka ba to kenan hikma tana hana mutum ya aikata abin da bai dace ba duk da yake wadansu suna cewa al-hikma wadda shay'i fi mawdi'i shine ka aza abu a wurin sa to Allah ce mun ba Luqman hikma to daga nan ne malamai suka yi sabani wadansu daga cikin malamai suke ganin al-hikma cikin al-Qur'ani wani lokaci tana nufin annabta wani lokaci alhikma kuma tana nufin a'a irin wagga hikma dai ta samun dacewa da wato kwarewa wajen azako ne al'amari a wurinsa shine alqaulul ar-rashid wa tasarruf as-sadid ko alqaulul sadid wa tasarruf ar-rashid alqaulul sadid fadar magana wadda ta dace wa tasarruf ar-rashid da kuma aiki wanda yake na akan shirya shine abin da suke fassarawa to in mun duba cikin alqur'ani sai mu ga wani lokaci alhikma tana zakwa da annabta wa anzalallahu alayka alkitaba wal hikma Allah ya sauka maka littafi kuma ya baka hikma ita ce annabta tunda ita ce sunna ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma Allah ce wa atainahu alhikmata wa fasla alkhitab annabi Dawud an bashi alhikma malamai sun fassara shi nan da annabta to kaga da kalima ta rahma ita ma lokaci tana nufin rahma tana nufin annabta wani lokaci kuma tana nufin ba annabta ba ko ba haka ba وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك sun ce me yasa ba saukar da wanga alqur'ani ba ga wani mutum wanda yake mai girma an gane ko na daga makka da kuma qaryatayn da makka da ta'if kenan sai Allah ce ahum yaqsimuna rahmat rabbik su suke rabon wato kamar annabta kenan kaga nan rahma wani lokaci tana nufin wato annabta wani lokaci tana nufin ba annabta ba to shi yasa da luqman da khidr dai an yi sabani kan kasance wasu annabawa tunda shi khidr Allah ya faɗa fa wajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina mun bashi rahma wasu sun kace annabta saboda can karshen kisa ya ce wa mafa'altuhu an amri wasu kuma sun ce ba annabta bace dai rahama ce amma zance mafi inganci wajen khidr suna ganin annabta ce Allah subhanahu wataala ya bashi don ya ce wa mafa'altuhu an amri ban aikata ba da umarni na to amma idan muka zo nan wajen Luqman al-hikma shi kuma zamu rinjayar da cewa babu wani dalili da yake nuna cewa annabi ne illa dai kalma ta hikma wani lokacin Qur'ani tana zuwa da ma'ana annabta wani lokacin kuma tana zuwa da ma'ana wadda ba ta annabta ba to sannan kafin mu shiga gaba wasu ce lukman annabi ne mun kawo sabanin malamai da abinda kuma an mafi rinjaye wasu ce kuma ai bakin mutum ne to kaga shi ma babu wani dalili ingantacce da yake nuna wato lukman bakin mutum ne balle a ce shi kaɗai ne an ka samu tarihi cikin annabawa an samu bakin mutum ne wasu kuma sun ce lukman abin nan ne mafauci ne yana fawa ka gani ko shi ma babu wani dai dalili har yanzu barumji kenan kenan annabi na wanda yake barumji duk da yake rumzanci ba wani aibi bane sana'a ce amma dai babu wani nasu da ya tabbatar da cewa annabi luqman ya yi aikin fawa wallahu ta'ala alam wal qad atayna luqman al hikmata an ishkur lillah Allah subhanahu wa ta'ala ce an ishkur lillah kai godiya ga Allah to nan muna da fuska ta karatun wato wannan aya guda biyu akwai anushkur lillah akwai anishkur lillah in mun duba imamu asim da kuma imam abu amr ibn al'ala da imamu yaqub da kuma imamu hamza sun karanta anishkur lillah sauran kuma sun karanta anushkur lillah to kaga akwai wata ka'ida ta sarfu da take cewa wa in sakinan iltaqaya faksir ma sabaq idan harfi masu sukuni biyu suka hadu to na farko ana masa kasra sai mu ce to wannan fil ghalib ne dan ga qira'a ingantatta wadda kuma ta zo anushkur an yi masa wato dhamma ba a ce anishkur ba kina sai zamanto galibi ne ba dole bane sai akan haka anishkur lillah ka gode ma Allah wa man yashkur fa inda ma yashkuru li nafsi duk wanda ya gode kansa ne ya gode ma ko ba haka ba domin amfanin godiyar yana dawowa ne ga uwa gare ka idan baka gode ma Allah baka kasa tsammanin ka cutar da Allah da wani abu duk iba duk abinda Allah ya umurce mu mu yi amfanin shi yana dawowa ne gare mu duk abinda Allah ya hane mu an gane ko cutar za ta dawo ne gare mu an gane ko to misali Allah ya ce kada a shagiya in an kace ka shagiya Allah bai maye don ka shagiya kuma kai ne za ta cutar kai ne mutuncin ka zai zubar an gane ko to haka idan muka duba idan Allah ya umarce ka kai sallah kai ne zaka ci amfanin sallah idan Allah ya ce kai tauhidi kai ne zaka ci amfanin tauhidi dan kakka sa tsammanin ka cutar da Allah da wani abu an gane ko kuma Allah dan ya azabtar da kai ba wani dadi zai ji ba ko wani matsayi za a bashi ma yaf'alu Allahu bi azabikum in shakartum wa amantum kuma idan Allah ya umarce ka da abu ko ka gane ko baka gane ba akwai alkhairi ciki idan Allah hane ka da wani abu ko ka gane ko baka gane ba akwai sharri a ciki an gane ko to wannan godiya ne tashkur to ashukru ana gode ma Allah shine sun ka ce ja'al an-ni'ma an gane ko fi ta'ati musdiha ka sanya ni'ima inda Allah ya umurce ka eh ka gode ma Allah da harshen ka dan haka in ka gode ma Allah da harshen ka ka sanya harshen ka inda Allah ya ce a saka shi iyayenka su bauta ma Allah eh, ka saka su inda ka gode ma ni'imar Allah matarka ta bi Allah gurgurdon ikon ka ka gode ma Allah kudin ka ka sa su cikin aikin Allah ka gode ma Allah ilimin ka ka sa shi wajen karantarwa da da'awa ka gode ma Allah da ilimin da Allah ya baka na'am na'am kan Allah shin yana shiga cikin gode ma Allah mutu Allah ya ba kudi sai ka rike abin ka kai ta cewa na gode ma Allah a wannan bai shiga ai ita dukiyar tana da nata godiya harshe yana da na tashi nan ka yi ta harshe ne baka yi ta dukiya ba ko ba haka ba eh sai Allah ya ce wa man kafara fa inna Allah ghaniyun hamid duk wanda ya kafirce fa inna Allah ghaniyun hamid to Allah ghaniyun mawadaci na baya buƙatar komi ga kowa kuma shi yake ba kowa komai hamidun kuma nan ana nufin mahmud fa'ilun ne bi ma'ana maf'ul ana gode masa ko ka gode ma Allah ko baka gode ma Allah ba ana gode ma Allah kuma nan godiya ta hamid tana nufin Allah ya cancanci a gode masa ko ka gode masa ko baka gode masa ba shi yasa alhamdu tana nufin gode ma Allah akan kowane hali ashukru tana nufin gode ma Allah akan ni'imar da yi shi yasa suke cewa lakal hamdu lakal hamdu ala ma qadaita wa lakal shukru ala ma a'tait lakal hamdu ala ma qadaita wato eh, godiya ta tabbata gare ka akan abin da ka zartas walaka shukru ala ma atait kuma kana da godiya akan abin da ka bayar sai zamanto ashukru yana da alaka da wato abin da aka bayar kenan na'am wallahu ta'ala alam fa inna allaha ghaniyun hamid allah maudaci ne hamidun kuma eh, wato ah, wanda ake gode ma ne to a nan sai mun fahimci wani abu ya ce wa man kafara duk wanda ya kafirce Allah ghaniyun hamidun to ai ko baka kafirce ba kuma Allah ghaniyun hamidun ne Hmm.
an gane ko to sai ya zamanto sai ya sai ya sai ya kasance kenan anan abin da ya kamata mu fahimta akwai abin da aka shafi shi fa inna abin da suke kira nan wato uh, almuwafaqa ba shine jawabin sharti ba haqiqatan eh domin an ce wanda ya kafirce to Allah mawadaci na to kuma ko wanda ya gode ai Allah mawadaci Allah na mawadaci ne.
kiran nan sai yana nufin a'a wa man kafara duk wanda ya kafirce to bai zalunci kowa ba in ba kansa ba Hmm.
an gane ko kenan shi wannan ghaniyun hamid dalili ne akan jawabu sharti ba shine jawabu sharti ba Hmm.
an gane ko wa man kafara wato fa inna Allah ghaniyun hamid ai ko ko wanda wa man shakara fa inna Allah ghaniyun hamid Allah bai canzawa dan an gode mishi ko dan ba a gode mishi ba sai zaman to wanda da ya kafirce to shikenan wato eh, eh, gare shi cutar za ta dawo shine abin da a amsa haka Mm.
yau aka ramaka lawa yanzu wannan aya da muke karatu wajen abin da shayi a shukur Na'am.
ne wakfa za mu samu tarbawiyya a wannan wuri to abinda na so mu kawo ayoyin gaba daya sai mu dan fitar da abubuwan saboda kan lokaci ya muna halinsa mm.
to wa idh qala luqman li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tushrik billah inna ash-shirka la dhulmun 'azim wa idh qala luqman libni Allah ce ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ka ambata ma mutanenka kinan uzkur idh qala luqman libni lokacin da luqman ya ce ma ɗansa kinan kaga wannan tarbiyya ce ta uba zuwa ga ɗansa Eh.
kinan kuma ɗa namiji nan kinan mafi yawancin abin da zamu fitar shine abin da yake da alaka da uba ya tarbiyyantar da ɗansa wa huwa ya'iduhu ko kuma wa huwa ya'iduhu ko ba haka ba tunda imam eh, in muka duba qalun da imam wato abu ja'far da imam abu amr ibn al-ala da imam al-kisai sun karanta wahwa radiyan Wa yau.
khalidan hala baridan hala inji imam shatibi wa huwa ya'iduhu yana ma ɗansa wa'azi an gane ko ya'iduhu ne sai an ka ce ya'iduhu an ka shafe wawan yana ma ɗansa wa'azi yace ya bunayya la tushrik billah in muka duba akwai ya bunayyi la tushrik billah sannan akwai ya bunay la tushrik billah to kaga in muka duba hafsu shi ya karanta ya bunayya idan muka duba kuma ibnu kathir shi karanta wato ya bunai la tushrik billah sauran kuma qurra sun karanta ya bunayyi to anan kaga sai mun ja hankalin masu karatun ilmul qiraat sai sun yi hattara dalibin ilimi ya zanu to qira'a guda ce sani kuma ya rinka kuskurantar da wani karatu wanda ya ji wanda bai san shi ba almuhimmu dai ya bunayya ya kai dan dana an gane ko asalin bunayya wasu ce asalin sunan da banawun ne kina asalin ya'un din shi wawun ce wasu kuma sun ka ce a'a banayun ne an gane ko ya'un ya'un ce kenan sun ka ce kuma ma asalin shi kasra ne bina yun ne domin albintu ake cewa wannan abin da ya shafi ilmu sarfi kenan to bunayya bunayun bunayun to sai aka ce idafa zuwa gari sai aka ce bunayya kenan da wawun ta zo karshe ta hadu da ya'ul idafa sai aka shafe ta an gane ko sai aka ce bunayya a waɗancan da suke ganin in ya'un ce kuma bunayyun sai aka shafe wato ya'un guda an gane ko kuma ana fatha ga ya'un ɗin a ce ya bunayya duk da yake mafi yawanci ana cewa ya bunayyi don ya saboda ya zamanto alamun idafa ce ta ya kai dan dana ina fata an fahimci ni kamar da ake cewa kitabi ko ba haka ba sai ya zamanto yana da kasra almuhimmu tasghiri ne aka yi nada ya bunayya ya kai dan dana la tushrik billah kada kai shirka da Allah wannan hani ne shine hani mafi girma hani mafi girma shine hani daga shirka umurni mafi girma shine umurni na ibada ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum wal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun yace ma dan salatu shirk billah kada kai shirka da Allah to meye dalili sai ya bashi dalili yace inna shirka la zulmun azim wannan jumla tana matsayin jumla ta aliliya ai li anna shirka zulmun azim sai yace inna shirka haqiqa shirka hada Allah da wani shirka babba da kuma shirka karama riya wadda bata kai shirka babba ba almuhimu dai anan shirka babba yake nufi la zulmun azim sai ƙara lamun litta'kid ya nuna dan ana iya cewa inna shirka zulmun azim amma dan ya karfafa ma'ana yace inna shirka la zulmun azim hakika shirka zalunci ne mai girma to kaga kalima ta shirka wato zalunci wani lokaci tana nufin fita daga cikin musulunci wani lokaci tana nufin a'a aikata abin da bai kai fita daga cikin musulunci ba shi yasa ɗaliban ilimi sai sun yi hattara da irin wannan hadisi na Abdullah ibn Mas'ud wanda a cikin sahihul Bukhari da sahih Muslim da aya ta zo alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulm ulaika lahumul amn wa hum muhtadun kaga sai suka ce cikin mu wane ne an ce waɗanda suka yi imani kuma ba su haɗa wato imanin su da zalunci ba shi ko bai yiwa a samu ɗan adam wanda bai yi zalunci ba sai suka ce to kenan sai sun shiga cikin wuta sai ce a'a ba irin wannan zalunci ake muku zanci ba zalunci wanda yake da alaka da mi wanda yake da alaka da shirka kenan na'am shirka kenan to kenan kaga nan ya ba mu dama ana iya fassara wata aya da wata aya tafsirul qur'ani bil qur'an sannan ya ba mu aya ana iya fassara wata aya da waɗansu ayoyi at tafsirul mawdu'i kenan irin da ake hada wani mawdu'i na alqur'ani to inna shirka la zulmun azim shirka zalunci ne mai girma na'am yalla yake to wasaina al insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaina an shkulli wali walidayka ilayya al-masir wa wasaina al-insan na an yi sabani tsakankanin malamai na tafsiri shin wannan magana ce ta Luqman koko wato magana ce ta Allah subhanahu wa ta'ala shi da ake kira alfaslu wal waslu da in ka duba cikin ilimin balaga abu ne mai muhimmanci musamman cikin at-tahrir wa tanwir ibnu ashur ya kula da wannan babi sosai shin wannan magana wagga haɗe take ko kurarrabe take idan muka ce maganar luqman ce kinan ya ci gaba da tafiya da yace wa wasainal insana mun yi ma dan adam wasici to kaga sai zamanto in maganar luqman ce nan hikaya ce Allah ya kawo yadda ya ɗansa kamar yana nuna ɗansa Allah ya yi wasici ga ɗan adam an gane ko sai zamanto hikaya kaulin shi na an kai amma da lafuzan shi wato da irin uslubinsa domin Allah ya kamata ya ce wa wasa ibnahu an gane ko anna wasa ila insana in mun ce maganar luqman ce to waɗansu malamai sun tafi kan cewa maganar Allah ce dan dalilin da yasa Allah ya kawo wannan magana saboda galibi daga haƙƙin wato Allah sai sai haƙƙin iyaye to tun da shi ya kiyaye haƙƙin Allah to sai Allah ma ya ƙi kawowar zancen shi sai kawo cewa daga haƙƙin Allah sai haƙƙin iyaye domin in ka kiyaye haƙƙin Allah a cikin ‘ya'yanka sai Allah ya kiyaye maka haƙƙinka a cikin ‘ya'yanka ya sa su yi maka biyayya almuhimmu kenan dama kuma ƙur'ani da ya kawo zancen yi mai Allah biyayya da manzonsa sai zancen mi sai zancen iyaye Na'am.
ko ba haka ba da ya ce ka ayi shirka hakkin Allah sai kawo zancen hakkin iyaye domin bayan hakkin Allah da na manzo sai haƙƙi na iyaye Eh, qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bihi shay'an wa bil walidaini ihsana ko ba haka ba da sauran ayoyi wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'an wa bil walidaini ihsana wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana wa idh akhadna mithaqa bani isra'ila la ta'buduna illa Allah wa bil walidaini ihsana Na'am.
to almuhimmu wa wasaina al-insan nan ma nunun annunu lit-ta'zim mun yi ma dan adam wasici bayan na nufin akwai alloli daban-daban ba na'am wa wasaina al-insan mun yi ma dan adam wasici bi walidayhi ga iyayensa to sai bai kawo ba mi an ka mishi wasici da shi kyautatawa Mm.
dan wani wuri ya ce wasaina al-insana bi walidayhi Ihsana.
ihsana ko husna Na'am.
kenan na abinda aka mishi wasici da shi shine kyautata musu ya kyautata musu qawlan wa fi'lan hissan wa ma'nan qawlan ta fuskar zance wa fi'lan da ta fuskar aiki ma'nan wato abin da yake na ba a ganin sa wa hissan da abin da ake gani kenan kyautatawa ta shafi ta kowace Kowane fuska bangare.
ta fuskar zuciyarka da kuma gabanka da dukiyarka da komai da Allah subhanahu wataala Na'am.
ya baka Sheikh Ibn Uthaymeen yace kyautata ma uwaye yana da kishiya guda biyu rahmatullahi alai na farko eh, cuta wa iyaye yana da fuska guda biyu kenan kishiyar kyautatawa akwai abin da yana da kishiya daya abin da yana da ki akwai abin da yana da kishiya biyu to wanga mai kishiya biyu ne kyautata musu shi an san shi to wato rashin kyautata musu ko ka cutar da su Mm.
ko kuma ya zamanto kai baka cutar da su ba kuma baka kyautata musu ba haka haka ina fata an fahimce ni kaga waɗannan kishiya ne guda biyu kai baka eh, ba a mahaifinka kuɗi ba kuma baka ɗauki mahai- kuɗin mahaifinka ba amma kana da halin da zaka taimaka mishi baka taimaka mishi ba kaga wannan shi ma ai rashin kyautatawa ne Cutarwa ne.
yawwa cutarwa ne wa bil wali wa wasaina al insana bi walidayhi game da uwayensa kyautata musu nan malamai na usulul fiqh suna da wata mas'ala da suke fitarwa shine suke cewa tarkul istifsal في حكاية الحال ينزل منزلة العموم في المقال ترك الاستفصال أبر أبو بأرر ربيش با ربيش با.
في حكاية الحال ألوكة تند أكي بعد لاباري ينزل منزلة العموم في المقال ينا ضمن توع عام ينا دك صيغ الأموم أو جمع من أصول الفقه دداما دك تشكنسو كنان دي يتي بوالديه بيتي المسلمين با بيتي الكافرين با an gane ko iyayen shi yace to kinan kaga wannan ya nuna dukkan iyaye za a mi za a kyautata musu ko da kafirai ne tunda ko ana iya samun su Na'am.
ana iya samun iyaye su kasance musulmi ko ba musulmi musulman ana iya musulmi ba samun.
na'am ko ɗaya daga cikin su ya zama musulmi ɗaya daga cikin su ya zama ba Haka, musulmai haka ba sosai.
to almuhimmu dukkan su dai za a kyautata musu malaman balaga ta alqur'ani suna cewa in ka ji qur'ani ya ce alwalidu yana nufin mahaifinka wanda ya haife ka Mm.
an gane ko amma in ya ce al'abu wani lokaci yana nufin babanka wanda ya haife ka wani lokaci yana nufin ma ba wanda babanka ba kakanka ba ko na samansa Mm.
haka al'ummu in ka ji qur'ani ya faɗi ta tana iya zamantowa mahaifiya ko ba mahaifiya ba amma an ka ce alwalidatu ana nufin wadda ta haife ka Eh, balaga ce ta alqur'ani wal walidatu yurdi'na auladahunna hawlaini kamilain nan iyaye waɗanda suka haifa mm.
sannan kuma al'abu baba wali abawaihi li kulli wahidin minhum as-sudusu mimma taraka in kana lahu walad iyayen shi wanda suka haife shi ake nufi Mm.
amma wani lokacin kalma ta al'ummu tana nufin ba mahaifiya ba ina fata an fahimce ni fa ummuhu hawiya Hawiya.
kaga nan ummu ana nufin wani lokaci uh, wuta saboda lai zazumce ta wadansu kuma suka ce ummuhu bobuwar kansa kuma ummu wani lokaci ana nufin tushen abu huwa alladhi anzala alayka alkitaba minhu ayatun muhkamatun Hunna ummul hunna kitab.
ummul um- ummul kitabi wa ukhra mutashabihat yamhu Allahu ma yasha'u wa yuthbitu wa indahu ummul kitab to kaga qur'ani yana bambantawa tsakankanin waɗannan lafuzza to don haka dai alwalidi an kace alwalid mahaifi annabi yusuf yace wattaba'tu millata aba'i ibrahima wa ishaqa wa yaqub kaga na bi hanyar iyayena ibrahima to kaga annabi ibrahima ai baban shi don da ya haife shi ba Kakan shi ne.
wa ishaqa an gane ko a'a shi ba ma kakan shi bane kakan Eh, kakan matsayin baban shi.
uba yake tattaba kunnansa ne an gane ko uban kakansa ne eh haka.
eh ko ba haka ba wa ishaqa ishaqa Shine wa kakan yaqub shi.
yaqub ya haife ya haife shi Eh.
kenan ishaqa kakansa ne shi kuma ibrahima babansa ne tunda yana matsayin tattaba kunnansa ina fata an fahimce ni ko kama kunnai a wajen mu yadda ake cewa almuhimmu dai eh, walidaihi iyayensa kuma anan sai mun yi hattara akwai masu kawo shubha na cewa eh, eh, kamar yanzu kaga walidaihi ba a ce bi walidid- bi walidihi ba wa walidatihi to kan sai su ce bi walidaihi iyayensa kenan kaga eh, masu auren namiji da namiji suna iya samun ɗa kenan sai su zo su ɗauki ɗa a sos tunda an ce walidaihi ƙato da ƙato kenan ko ba haka ba a'a nan akwai abin da ake kira at-taghlib ana nufin an rinjayar da bangaren namiji akan na mace an gane ko shi yasa ba a ce bi walidihi ba wa walidatihi dan haka qur'ani bai yarda da namiji ya aure namiji ba mace ta aure mace kan wani kafa hujja da wannan aya Ka- babban dalili ya bani adama eh, la yaftinannakum ash-shaytanu kama akhraja abawaykum min aljanna kaga kashe dan ya fitine ku kamar yadda ya fitar da iyayenku daga aljanna asalin dan adam na duniya kuma namiji ne da mace kaga bai yiwa a ce namiji ne da namiji suke tare sun ka haihi duniya dole namiji da mace ne za su haduwa su ba da yaya kinan wannan taglibi ne aka yi dan haka kawai wani ya zo ya fassara aya da wannan tana yiwa yana son kuɗin turawa yan luwaɗi hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin to nan akwai abin da malaman balaga suke kira wato zikrul khas ba'd al'am ko kuma akwai zikrul am ba'd al khas wal ihtimam bihi kuma akwai abubuwa ai an ce walidaihi iyayensa to ayu da uwa da uba sun shiga ciki to amma kuma sai aka ce hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin mahaifiyar shi ta dauke shi rauni akan rauni ina fata an fahimce ni to kaga eh, an an fitar da uwa saboda tana da wani abu da take banta da shi wanda shi kenan ana iya a kawo am sannan a kawo khas ko ko a kawo khas sannan a kawo am Na'am.
ya ayyuhal ladhina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum ya ku wadanda kuka yi imani eh, ku yi ruku'i ku yi sujada ku bauta ma ubangijinku ai da ruku'i da sujada bauta zo Allah cikin na daga cikin ibada to wannan in dalibin ilimi bai fahimce shi ba kaga akwai matsala tanazzalul mala'ikatu war ruhu fiha mala'iku suna sauka da ruhu mala'ika jibrilu ai shi ma yana daga cikin mala'iku saboda muhimmancin sa da matsayin sa cikin mala'iku shi yasa akai wannan to nan da a nuna abin da uwa take banta da shi hamalatuhu ummuhu wahnan ala wahan mahaifiyarsa ta dauke shi rauni akan rauni wa fisaluhu fi amain sannan kuma an yaye shi a cikin shekara biyu malaman fiqihu anan suka yi istinbati na cewa eh, da wannan aya idan aka hada ta da waɗansu ayoyi za a gane ciki yana tsayawa ne akan wato karamcin ciki yana iya tsayawa ne daga wata shidda idan muka duba akwai ayoyi daban-daban a cikin alkur'ani mai girma misali aya wadda take a cikin suratul eh, wato baqara tace wal walidatu yurdi'na auladahunna hawlaini kamilaini liman arada an yutimma ar-rida'a wal walidatu iyaye yurdi'na auladahunna suna shayar da ƴaƴansu nono hawlaini kamilaini shekara biyu to nan ga shekara biyu nan ma an ce wa fisaluhu fi amain za a yaye shi a cikin shekara biyu kenan mun samu shekara biyu suna da wato abin da ake kira wata 24 to sannan kuma a cikin suratu wato suratul ahqaf Allah ya ce wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra wa hamluhu da ɗaukar cikinsa wa fisaluhu da yaye shi salasu na shahran wata talatin ne kenan idan muka haɗa waɗannan ayoyin da ayar da ke cikin suratul luqman da wadda ke cikin suratul baqara da wadda ke cikin suratul hashri za mu ga cewa wata talatin idan aka fidda shekara biyu a cikinsu za a samu wata ashirin da hudu kenan ɗan da aka haifa a wata shidda wato zai zamanto ɗa ne kenan idan mutum ya auri mace ta yi wata shidda da ciki kenan ta haifi ɗa to ba a cewa ɗan shege ne duk da yake mafi yawancin mutane ana haihuwa su ne wata tara akwai shekarau mai shekara ɗaya akwai kuma wanda ake aihuwa eh, da wata bakwai ɗan watan bakwai eh, wanda shi ya- galibi yana rayuwa a al'ada sannan kuma ɗan wata takwas galibi bai cika wato rayuwa ba wannan kuma al'amari ne na Allah eh, ba dole bane dan yana ɗan wata takwas sai ya mutu almuhimmu dan Allah ya ce wa fisaluhu fi amain sai Allah ya ce anishkurli wali walidayka anishkurli ka gode mini wali walidayka ka gode ma iyayenka to anan alwawu da anka kawo eh, duk da yake wawun eh, nan tana matsayin wawul atfi amma ba ana nufin irin yadda ake gode ma Allah ba irin haka ne ake ake gode ma iyaye domin haƙƙin Allah ya gabaci haƙƙin iyaye anishkurli wali walidayka ka gode mini sannan kuma ka gode ma iyayenka a ka'idar larabci ko a zahiri ana iya cewa thumma walidayka sannan ka gode ma iyayenka saboda su ne dalilin kasancewa ka samar ka anan duniya amma ala ayyati hal eh, idan abu ne wanda Allah subhanahu wata'ala yake banta da shi eh, kamar ma sha Allah wa shi'ta har manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce aj'altani lillahi niddan abinda ka so abinda Allah ya so da wanda ka so sai ce a'a a za ka ce abin da Allah ya so kenan sai ka ce sun masha a fulan amma godiya da yake su ma iyaye ana gode musu don haka anishkurli wali walidaika ka gode mini ka gode ma iyayenka duk da yake godiya ta bambanta ta iyaye da wadda ba ta iyaye ba na'am ilayyal masir gare ne nema kuma take an- asalin maganar almasiru ilayya sai an ka ce ilayyal masir gane ne ne kadai ni Allah makoma take ina fata an fahimta to don haka wannan eh, abin da dai zamu ce karkashin wannan ayaki na a gurguje sai Allah kari gaba yake cewa wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma نعم.
صاحبهما في الدنيا معروفا نعم.
واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون na'am Allah ce to wa in jahadaka idan iyayenka suka yaƙe ka suka tsaya tukuru ala an tushrika bi kai shirka da ni an gane ko ma laysa laka bihi ilmu abinda baka da ilimi akan sa to anan sai waɗansu malamai suke cewa eh, akwai wani sahabi wanda mammarsa eh, ta ji labarin ya musulunta Eh, to shi kenan shi kuma eh, ta ce to tun da haka ne zan daina cin abinci eh, s- eh, sai na mutu da yunwa a rinka aibanta ka Eh.
sai suka ce to wannan kissa ta sabka ne a kansa da laraba suna tsoron aiki yawwa suna tsoron aibi idan muka duba kuma cikin suratul eh, ankabut ya ce wa in jahadaka li tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun idan sun yaƙe ka don ka yi wato shirka da ni sai suka ce to me yasa can an ka ce nan aka ce ala wadda take nuna kamar abu yana saman dan adam nan ko li tushrika lamun wadda bata da karfi irin ala sai suka ce saboda wannan kissa ce shi wannan sahabin sai ya nuna ma wato mahaifiyarsa cewa ba zai bar addini ba to ta yi kwana ɗaya kwana biyu kwanaki dai bata ci abinci ba a ƙarshe sai ya zo ya ce da ita ya mamma wallahi da kina da rai ɗari wannan ya tafi wannan ya tafi har su ƙare guda ɗari to ba zan bar addinin da nake akan shi ba addinin annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam da yawa daga cikin malaman hadisi suna nuna cewa wannan kissa ba gaskiya bace bata inganta ba almuhimmu dai ita ala tana nuna abu ne an nuna karfafawa saboda nan ana zancen iyaye ne an yi maganar wato kyautata wasu an ba da misali can cikin eh, suratul ankabut ba a kawo kissan mutum da eh, ɗansa ba nan kuma an kawo kissan mutum da ɗansa a ayyana cewa yana da hikima to duk da haka dai shirka Allah bai yadda ba ka yi ma iyayenka biyayya a cikinta na'am sannan bi ma laysa laka bihi ilmun abinda baka da ilimi ba ana nufin mutum ya shirka yana da ilimi ba duk wanda ya shirka bai da wani ilimi nan sifa ce wadda take nuna kashifa inji malamai wadda yake nuna munin abinda dan adam ya aikata ba wai dan abin ya halatta ba babu wanda zai yi shirka da Allah ya ce yana da wata hujja ina fata an fahimci ni fi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma to kakkai musu da'a nan me yasa Allah bai ce fala wato fa aqihima ba ka saba musu ce fala tutaihuma saboda usulubin ka saba musu wani zai iya nuna zai jin dadin cewa kina an ce Eh, a saba musu haka.
kenan a fito fili a yaƙe su a'a sai Allah ce fala tuti'huma inji Imam Sa'di nan sai ce kada kai musu da'a dan a nuna maka rashin yi musu da'a ba dai yake da a ce ka saba musu ba haka haka ina fata an fahimce ni an gane ko wannan eh, istinbati ne na ɗaya daga cikin malaman Saudiya wallahu ta'ala alam fala tuti'u ma kai musu da'a shi yasa idan suka cilasta ka abu kana iya ce musu to amma in ka tafi sai ka shiga sha'aninka ina fata an fahimce ni sabanin wanda yake ganin a'a shi bari ma in sun ce kai yayi abu tunda ma addini ya ce Gadan ya- bari ma ya zo gaba gare su yayi ya nuna musu su jima haushi in suna ji ba haka ake nufi ba Eh.
ka kauce ba dole bane Eh, in yayi magana ɗaya biyu uku ya ga dai abin bai da amfani ai dole zai daina haka sosai wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa ka abutakance su a cikin duniya abukantaka mai kyau eh, irin yadda anka al'adanta da kyautatawa an na'am gane ko ma'ana kenan kyautata musu abu ne to kaga wanda yake nuna cewa koda sun zamanto mutane ne ba na gari ba eh, tunda wa zai umurci dan shi da shirka in ba mutumin da yake kafiri ba Gaskiya.
to kaga wannan nuna cewa ana kyautata musu koda sun kasance mutane ne na gari wato eh, kasancewar suna kafirai bai hana a cu- a kyautata musu na'am wattabi sabila man anaba ilai ka bi hanyar wanda ya maida al'amarinsa zuwa gare ni shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam ko wattabi sabila man anaba ilayya ka bi hanyar waɗanda suka maida al'amarinsu zuwa gare ni sune annabawa kenan man tana iya zamantowa nan mutum guda ko kuma man tana iya zama Mutane.
mutane masu yawa kenan annabawa da da waɗanda suka yi koyi da su na'am
thumma ilayya marji'ukum sannan gare ni ne makomakku take nan ba a ce thumma marji'ukum ilayya ba dan a nuna maka ga Allah ilayya marji'ukum ai la ila ghairi makomakku gare ni take malaman lugha suka ce ya kamata a ce marja sai an ka ce marja malaman sarf suka ce wannan wato masdar ne mimi eh, kenan yazo ala ghairi alqiyas sima'ini fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun Allah ce zan baku labari ga abin da kun ka aikata Allah zai baku labarin abin da kun ka aikata kenan duk abin da ka aikata ka sani cewa Allah zai baka labari sai dai malamai sun kace nan kinayatun anil jaza na ana nufin sakamako domin dan Allah ya baka labari ba shi kadai ne aka jira ba Eh.
yanzu misali a ce mutum yayi kaza yayi kaza kiyama an ka zo an ka ce kai kaza kai kaza kai kaza to shikenan bayani ya kare a'a za a sakan kama in khairan fa khairan wa in sharran fa sharran na'am da haka kinaya ne Allah zai baka labari kuma zai sakan kama amma sai an ka ce za a baka labari domin an baka labari an sani to ana da iko a kanka babu wanda ya isa ya hana ai maka hukunci na'am akramakallah sai Allah ya ce ya bunayi إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله نعم.
إن الله لطيف خبير to ya bunayyi idan muka duba eh, jamhurul qurra sun karanta da ya bunayyi amma shi imamu hafs ya karanta ya bunayya ko ba haka ba anan wuri hadda ibnu kathir ya karanta ya bunayyi babu sabani kenan eh, ibnu kathir ya bi jamhur ya bunayyi ya kai karamin dan dana ko ya bunayya an gane ko ko ya kai karamin dan dana wanda ya bunai in an ce ya bunai kuma kamar ya kai karamin da ba a danganta shi ba shine bambanci can wancan wuri da muka ce ya bunai ba mu faɗi fassara ba kuma suka ce al ibnu daga wato al bina'u ne daga gini domin baba shine ya gina ɗansa ma'ana kenan ta fuskar Allah ya bashi ikon yan- ya- haihuwarsa Eh.
istiqaq al kalima kenan abin da su malamai suka- sarfu suka cewa innaha in taku mithqala habatin min khardalin ko innaha in taku uh, mithqalu habatin min khardal wato ya kai karamin ɗanɗana ka sani cewa innaha wato shi yadda sha'anin yake ko innaha wato abin da ka aikata in taku mithqalu habbatin min khardalin an gane ko in ta kasance ko kuma in taku mithqala habbatin min khardal tunda muna da karatu eh, guda biyu anan in muka duba imamu nafi'a eh, da imamu abu ja'far su ai su adda innaha in taku mithqalu habbatin nan kana sai ta zamanto ta amma in wujida mithqalu habbatin min khardal kina in an samu in taku mithqala habbatin kuma qira'a ta jamhur in ta kasance kina in taku lil fi'la ko awil khasla ko ma menene in takun al fi'latu mithqala habatin aikin da zaka aikata in ya zama to gurgudon kwaya na khardal khardal wani dan icce ne da ake cewa koima domin nan mutane suna cewa zarra ba zarra ake nufi ba khardal nan koima ne wani icce ne da ake cewa koima iccen koima to yana da ƴaƴa kanana kanana an gane ko wasu su ce zarra ake nufi ba zarra ake nufi ba kuma zarran nan da ake zance waɗansu malamai suna fassara ta da tururuwa an gane ko waɗansu malamai suna fassara ta da wani ɗan abu da ake gani idan aka liƙe windo hasken rana in yana zuwa ana taga ana ganin wani ɗan abubuwa ƙanana ƙanana shine zarra to shine abin da malamai suka fi fassarawa amma akwai zarra wani abu wanda ba a gani sai an sa irin abin da na'urar nan ta ƙara ganin ido Eh, to sai ibnu Uthaymeen ya ce a fassara zarra da wannan bai dace ba saboda a wannan lokaci su eh, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabban da Qur'ani ya sabka a lokacin su bu san wannan zarra ba kidan sai dai mu fassara shi da tururuwa ko kuma mu fassara shi da wato wannan dan abin wanda ake gani ta window idan ha- hasken rana ya ya hudu eh, haka.
to amma waɗansu malamai suka ce a zarra din ana iya ɗauka shi matsayin wato kinayatun anil sigar duk abin da yake eh, karami an gane ko to kina sai zamanto hatta da wannan ita za ta iya shiga ciki sosai.
to kuma wannan zarra din zaka ji waɗansu suna cewa abu ne wanda babu wanda ya fi shi zama karami wannan kuskure ne Mm.
domin alqur'ani Allah ya ce wa ma takunu fi sha'nin wa ma tatlu minhu min qur'anin wa la ta'maluna min amalin illa kunna alaykum shuhudan idh tufiduna fihi wa ma ya'zubu an rabbika min mithqali dharratin fil ardi wa la fis sama wa la asgharu min dhalik wa la akbaru illa fi kitabin mubin kaga Allah ya ce wa la asgharu min dhalika akwai abin da yafi zarra zama karami wanda da ke cewa su ita ce karamar halitta wannan fasara tasu tana da rauni wallahu ta'ala alam an gane ko Na'am.
to abinda zaka aikata fatakun fi sakhratin ka aikata shi a cikin dutse aw fi samawati ko a cikin sammai aw fil ardi ko a cikin kasai nan da yace fi samawati ba ana nufin dan adam zai iya zuwa a sammai ba amma ala sabilil iftirat ko da dan adam zai iya zuwa a cikin sammai ya aikata abu aw fil ardi ko ko a cikin kasa an gane ko ya boye ma'ana ya tafi ko cikin daji ko ko ya rame cikin kasa tunda yanzu muna da manya-manyan gidaje na shakatawa na duniya da ake yi cikin kasa Karkashin irin eh, ruwa sutera da sauran- da karkashin ruwa da komai da irin jiragen da ke bi karkashin teku to ko da irin wannan ne fatakun fi sakhratin aw fi samawati aw fil ard sai ce ya'ti biha Allah Allah subhanahu wa ta'ala zai zo da ita ranar tashin alkiyama don mi inna Allah Allah latifun nan mai- kana iya fassara shi mai ya san abubuwa eh, latif ya san abubuwa manya da ƙanana ko kuma latif eh, yana nufin Allah mai tausayi na kinan ma'ana zai zo da ita ranar tashin alkiyama tausayi ya yi haƙuri an gane ko ya barka an je kiyama yana iya kama ka a nan duniya to kuma latif yana iya ɗaukar eh, wanda ya san abubuwa ƙanana da manya khabirun sai zamanto ta'kidi ne Allah ya san eh, ko kuma khabirun mai baka labari na ko ko Allah latifun ya san da su khabirun kuma cikakken sani kinan nan da yana iya ɗaukar ma'anoni daban-daban Haka.
eh, Allah yana da sani kuma ba sanin ɗaya ba zai baka labari kuma ba ba da labarin ɗaya ba zai sa kanka maka da abin da ka aikata na'am يا لك يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ya ce ya bunayyi ya kai karamin ɗanɗana nan eh, jamhur sun karanta ya bunayyi hafsu ya karanta ya bunayya ya kai karamin dan dana ko ba haka ba amma shi ibnu kathir nan yana da abun ga imamu bazzi shi ya karanta ya bunayya ya bi kenan imamu hafs shi kuma imamu qumbul ya karanta ya bunayyi an gane ko sabanin can kuma shi ibnu kathir ya karanta tare da jamhur ya bunayyi ya bunayyi ya kai karamin dan dana aqimis salata ko ya bunayya ya kai karamin dan dana ko ya bunayyi ya kai karamin da ba a ci bai danganta shi zuwa gare shi ba anan aqimis salata ka tsai da sallah ba wai kai sallah kawai ba a'a yace ka tsai da sallah ka tsai da sallah tsai da sallah daban yin sallah daban aqimis salata ka tsai da sallah da lokutanta ka yi ta cikin lokutanta tare da natsuwa irin yadda Allah subhanahu wataala ya ce kaga kenan wanda ke nuna mana sallah ta ta zama to cikin shari'o'in da mutane da suka gabace mu tunda Luqman ya gabaci Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na'am aqimi salata ko mu ce annabi Musa shi Allah ce wa aqimi salata li dhikri dan wani an ce Luqman tana yayin kai mana rigima amma an ce annabi Musa ƙarya ta riga ta ƙari aqimi salata asalin sa aqwimi salata domin aqama ne yuqimu to shi ko yuqimu yuqwimu ne aqwim to amma sai an ka samu illa wato ita abinda da ta zo sakina wawun sai an ka ce aqimi salata aka shafe wawun aqimi salata ka tsaye da sallah wa amur bil ma'rufi kai umurni da abu nagari wanha anil munkar kai hani da abin da yake bai da kyau nan ya zo zuwa ga wa'azi kenan sai ce wasbir ala ma asabak kai hakuri da abin da zai samun ka wasu malamai sun ce kenan wasbir ala ma asabak kai hakuri da abin da zai same ka idan kana wa'azi domin duk mutumin da ke wa'azi to kurakuransa shine mutane suke kokarin su zakulo ko kanana ko manya ko ko in wani dan uwansa yayi kuskure in wani malami yayi wata banda sai a ce ai duk mallaman haka suke misali wani malami ya yayi wani zalunci an bashi kudin kudi ya taba sai a ce ai duk mallaman nan mace amana na wani mallami kuma ko wani mata na ba mallami bane rigan mallamta kawai yasa sai ya je a ganshi da wata mata shi na hafira da wata mata bisa hanya sai a ce ai duk mallaman nan son mata gare su eh zinat ma suke aikatawa to kenan duk lokacin da kace zaka yin wa'azi zaka samu matsala za a yi suka ka ko gaba gare ka ko ko bayan ka daga kenan dai kai hakuri wasu kuma ce wasbir ala ma asabaka nan yana misi bayani akan kaddara ta Allah idan ta zo maka kai hakuri da ita inna zalika min azmi al-umur wannan yana daga cikin ababe waɗanda suke azmi al-umur nan sai zamanto an yi idafan masdar matsayin sifa yake wato inna zalika min min al-umur al-ma'zuma shi daga cikin abubuwan da suna buƙatar ɗaurarren niyya amma sai an kace min azmil umur an gane ko an kai idafatil masdar zuwa ga wato mausuf ɗinsa min azmil umur wato yana bukata niyya mai karfi al'azmu it shine alqasdul muakkad niyya mai karfi fa idza azamta fatawakkal ala Allah idan kai daura niyya sai ka dogara ga Allah to almuhimmu dai waɗansu malamai suka ce to anan an ce min azmil umur a cikin suratul ali imran an ce shi ma min azmil umur da Allah subhanahu wataala ce wato latublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa latasma'unna min alladhina utul kitaba min qablikum wa min alladhina ashraku adan kathira wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dhalika min azmil umur amma a cikin suratul shura sai aka kawo lamun wato walaman sabara wa ghafara fa inna dhalika lamin azmil umur to shine aka ce wannan lamun kin menene hikimar kawo ta sai suka ce nan wato umarnin da an kai na hakuri na wa'azi ne ko ko na musibar da za ta same ka can kuma cikin suratul baqara an yi zancen magana da za a faɗa akan mutane da sauran cututtuka da za a yi musu amma nan a cikin suratul shura ana zancen sabara kai hakuri nan ba hakuri sai an ka ce wa ghafara kuma ka yafi to kaga wannan yana bukatar mi yana bukatar sai an tuje kwa to shi yasa sai Allah ya kara lamuna a can shi yasa babu wani harafi a cikin alqur'ani wanda zaka zo ka iske babu dalilin da yasa aka saka shi eh sai yana da ma'ana to amma sai dai wanda bai sani ba na'am sai Allah ya to la tusair khaddaka wa la tusair khaddaka lin-nasi wa la tamshi fil ardi maraha إن الله لا يحب كل مختال فخور نعم ولا تصعر خدك للناس wannan ita ce qira'a wato ta Imam Asim haka ya karanta wala tusa'ir khaddaka linnas sannan kuma Imam Ibn Kathir haka ya karanta da kuma Imam Ibn Amir da kuma Imam Abu Ja'far da Imam Yaqub wala tusa'ir khaddaka linnas sauran sun karanta wala tusa'ir khaddaka linnas to in an ce tusa'ir da tusa'ir duka ma'anar su guda ce sai dai fi'ili ne wanda ruba'i ne in an ce sa'ara yusa'iru tas'iran shi ko wancan sa'ara yusa'iru musa'aratan an gane ko ko wato sa'aran domin shi fa'ala yana da masdar guda biyu qatala yuqatilu qitalan wa muqatalatan sa'ara yusa'iru sa'aran wa musa'aratan wanga ko sa'ara yusa'iru tas'iran guda ne gare shi to kenan kakka daga kanka asalin shi daga soyariya ne soyariya in ji malamai suke cewa wato kamar wani icce ne wanda idan raƙumi bai da lafiya to yana da kamar abin da ake ce ma kazuwa to sai a sa mishi wani icce sai ya tsaya ga wuyansa wanda zai hana shi ya lankwaso domin idan ya lankwaso ya sosa to abin zai daga, wuyansa ko bakinsa zai tashi zuwa ga jikinsa gaba ɗaya to sai a ɗaure wuyan sai zama to ko yana son lankwasa ba zai iya lankwasawa ba ta wannan abin nan har wani sha'ir yake cewa wa inni wa qad atanasal hamma inda dikarihi kanajin alaihi sai'ariyatu mukdami wa qad atanasa alhamma ina yin kaman naman ce da abin da ya dame ni na bakin ciki atanasa ba wai da cito ba nayi kaman naman ta amma ban manta ba alhamma bakin ciki inda dikarihi lokacin da tuna da shi yace to kanajin kamar raƙumi ne alaihi sai'ariyatu wanda an ka sanya ma wannan iccen a wuyansa mukdami yana daurare ina fata an fahimce ni to kaga dai wannan ita ce wala tusair asalinta wato a yaren larabci sai mun yi hattara kuma akwai sa'ara da kuma da sinun in an ce sa'ara yusairu tas'iran shine ya kunna wuta wa idhal jahimu su'irat ko ko sa'ara yusairu tas'iran ya sanya ma kaya farashi as-si'r yawa to wala tusair khad yawa inna Allahu na'am wala tusair khaddaka lin-nas kakka daga kakka kauda kaga kamar yadda wancan raƙumi wuyan shi ya karkata don an samu icci to kakka karkatar da haddaka kuddu kukinka kuma tunka yana nufin kanka kenan linnasi ga mutane ma'ana kakka kau da kanka in kana kallon mutane kamar a gefe ne kake kallon su su ba komai bane ko kuma kakka daga kanka sama kana ganin ma kamar mutane ba kowa bane wala tamshi fil ardi maraha yace kada ka yi tafiya bisa ƙasa kana mai takama wato maraha yamrahu kenan fa'ala yaf'aluni kada kai tafiya kana takama bayan ƙasa inna Allah nan ma sai bashi illa inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur Allah baya son mukhtal mai takama mukhtal mai tafiya yana takama yakhtalu fi mishiyatihi an gane ko fakhurin mai yawan alfahari muni kaza muni yan gida kaza muni muka iya kaza muni masu kaza Allah baya son wannan to kaga wannan abubuwa ne da bashi illa ta nuna cewa dalilin da yasa kai ya aikata wannan aiki kinan nan ma kana da maudu'i cikin alqur'ani duk inda anka ce inna Allah yuhibbu sai ka so ka sami duk abin da anka ce Allah yana son masu waɗannan aiki sai ka yi inna Allah la yuhibbu duk abin da sun ka zo la yuhibbu sai ka fitar da abubuwan da waɗanda Allah baya son masu aikata waɗannan abubuwa kamar nan yadda yace wala tashi fil ardi kamar malamai suna kawo daga cikin lataif cewa mafi yawanci in an muna na wasu abu aika da mutum ke ana jingina su zuwa ƙasa masana alfasad a ce la tufsidu fil ardi ba da islahiya na'am masana al'ulu na'am tilka dar al-akhirah naj'alu la yudu'un fil ardi wala fasad na'am fil ardi na'am da inna fir'auna ala fil ardi na'am duka dai ana nuna cewa dai saman dai kasa ka taho kuma saman da za ka kuma bai kamata kuma kana ta kamata na'am kuma a nuna maka dan adam bai iya rayuwa in ba bisa kasa ba duk iskancin ka da zaka yi nan nafa eh bisa kasan na zaka iya yin shi tunda baka iya taya sama kai iskanci Allah dai ya mana amin amin eh ai gare gaba da matsaya mu koma sama Allah ya tawakkil fi mashika waghdud min sautik inna ankara al aswati la sautul hamir to na anan sai mun dan fitar da wani abu muhtal mai tafiya na takama wadansu sun fitar da takama a sahun yaki takama ga kasahun musulmi ga sahun kafirai mutum ya ɗauki takobinsa ko bindiga sai yi wani abu na nuna takama da isa dan yawa dan ya nuna karya su to wannan bai shiga ciki sannan fakhur alfahari sai mun mamanta tsakanin alfahari da bayyana ni'imar da Allah ya mutum da Allah cewa amma bi ni'mati rabbika fa haddith ni'ma Allah kai bayani kenan in kace Allah ya min kaza ba ta fuska alfahari ba wannan ba za a saka shi a ciki ba dan mu fahimci wannan da kyau waqsid fi mashika yace ka takaita qasada shine amma shay'a ya nufaci abu sannan qasada yana nufin istiqama abin da ya daidaita wa ala Allah qasdu sabili wa minha ja'ir kuma yana zakkuwa da ma'ana wato nan ta wato tawassut kenan nan yana nufin kai tafiya tsaka tsakiya ba a son mutum ya rinka tafiya zabta zabta ba a son kuma mutum ya tafiya mun ce mun ce zabta zabta ba kowa zai fahimta da sauri kenan da gaggawa kuma ba a son mutum na tafiya kamar an koro shi yawa kamar an koro shi ko da yaushe sannan kuma ba a son mutum yana tafiya tafiya irin ta wato kamar hanwainiya kidan ka zamanto tsaka tsakiya
kamar yawa mai dan sukuku in ji bahaushe yawwa to kaga wannan ya kamata mutum ya nisanci irin wannan tafiya waqtud min sautik kai kasa kasa da muryarka duka wannan ana magana ne inda ake bukata domin in zaka kira wani an ka ce kai kasa kasa da muryarka tana ba zai ji ba kinan sai an daga murya wajen khutuba kuma kaka zo kana magana ba a jin abin da kaka faɗi ko wajen karatu ko wajen muhadara nan tana ana nufin wajen fira sannan kuma qasid fi mashika ba ana nufin in kana cikin uzuri ba dan wanda ga jin zawo kaga ko an ce mai qasid fi mashika wallahi bai sauraron ka sai dai in ya kare ke sannan ai zancen wanga kinan in babu uzuri ka san mutane wani lokaci nafsi tana bayarwa na bukatar kaidi amma ba sa son su hankalta ma wannan sai ya faɗa mishi dalilin da ya sace ya kasa kasa da muryarsa inna ankara al-aswat la sautul hamir mafi munin sauti shine sauti wato na jakki idan ya daga muryarsa hadisi ya zo cewa in ka ji sautin jakki sauti ne na wato ya ga shedan kenan shedan ya wulga in ka ji sautin zakara abin nan ya ga kamar abin da lokacin alkhairi ne kenan na'am ma'ana kenan shi ina idan mutum ya ga saudin jaki kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sta'id billahi na'am ya nemi tsari na'am wa idza sami'tum sauta diyaka na'am
fas'alu Allah min fadli na'am kenan akwai alkhairi na'am sun ga mala'iku to kaya ta karshe duk ba ta cikin suratul luqman ba ta cikin qissal luqman zamu kawo ta sai mu fitar da mas'aloli na tarbiyya a ciki alam tarau anna Allah sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi shin buku gani ba Allah ya hore muku abin da ke cikin sammai da kasai kaga wannan yana nuna cewa ashe mu zuba ilimin mu mu gane arzikin da ke cikin kasa mu amfana da shi kan mu yi zamne mu ce sai turawa sun hako mu na arziki sun yi muna mota sun yi muna jirgi Allah ya ce ya hore kenan asalin abubuwa halatu ne amma ba ma amfani da hankalin mu sai dai mu bari turawa su yi amfani da hankalin su don su gane waɗannan ababen wa asbaga alaikum ni'amahu ko ni'amatan wa asbaga Allah ya zubo muku asbaga shine zubowa alaikum gare ku ni'amahu ko ni'matan in mun ka diba ni'amahu imam wato abin nan hafsa ya karanta da ni'amahu da kuma imam nafi' da imam abu ja'far da imam abu amr ibn al-ala kina Allah ya zuba muku ni'imomin sa in mun ka doka kuma qira'ata baqiya wa asbagha alaikum ni'matan Allah ya zuba muku ni'ima zahiratan wa batina to kaga in mun ce zahiratan wa batinatan ni'iman nan zahira ta bayyane in mun ce ni'matan ni'ima ta zahira ta bayyane wa batina da wadda a in mun ce ni'amahu kuma ni'imomin Allah zahiratan waɗanda a bayyane waɗanda a ɓoyi to menene bambanci tsakanin kira'o'in can ni'matan nan ya kawo shi suna ne na jinsi dukkan jinsin ni'imomi yake nufi nan ko ni'amahu yana nufin ni'imomin sa ya kawo shi a matsayin jam'i kenan waɗannan kira'o'in ba su karo da juna ba wa minan nas daga cikin mutane man yujadilu fillah akwai wanda zai yin jayayya a cikin al'amarin Allah fillahi nan ba ana cikin cikin Allah ba a'a ana nufin cikin al'amarin Allah fi amrillah bai ghairi ilmin ba tare da ilimi ba wala hudan ba tare da shari'a ba da ta zo masa ta littafi wala kitabin munir kuma bai da wani littafi wanda yake mai haske wato soki burutsu ne ashe dole mutum sai ya samu wani dalili wanda yake rike da shi da littafi na'am
wala kitabin munir na'am to aka maka Allah idan muka zo farko farkon kissa za mu iya cewa wani dauri ita gode ma Allah take taka wajen tarbiyya to kenan yanzu zamu istinbatin tarbiyoyin da ya kawo mu rarraba su kenan nan dai na farko godewa Allah yana sa ka duk alkhairin da kake nema na duniya ka samu domin Allah ce la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lashadid in kun gode mini zan kare zan kara muku in kun kafirce kuma azaba ta mai radadi ta shi yasa wadansu suke cewa ashkuru qaidun lil mawjud wa saidun lil mafqud ashkuru gode ma Allah qaidun da baibiya ce daurewa ne lil mawjud ga abinda Allah baka sai Allah ya sa masa albarka wa saidun lil mafqud kuma farauta ce ga abinda bai zo ba a gurguje ke haka yawa sai kuma wajen jinta wa izqa alquran libnihi wa huwa ya'izuhu na'am ya abin da shahi wa'azi na'am yana masa wa'azi sai ya nuna tausayin sa zuwa gare shi ya bunayya kaga ba da yake ba baban shi bane balle ya nuna girmamawa sai ya nuna tausayi ya kawo tasghiri ya bunayya la tushrik billahi ka kai shirka da Allah to nan kuma sai mu gane cewa in za a fara wa'azi za a fara ne da abin da yafi muhimmanci shine shirka da Allah shi yasa hatta da annabawa suna ma ƴaƴansu wasiya ko da annabawa ne su gani idan aqida su ingantatta ce ko aqida ta samu matsala am kuntum shuhada'a idh hadara yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika ibrahima wa isma'ila wa ishaqa ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun kaga annabi yaqub cikin ƴaƴansa dai annabi yusuf shi muttafaqun alaihi annabin Allah ne sauran kuma an yi sabani to amma annabi yusuf annabin Allah ne yana karɓar wahayi annabi yaqub yana karɓar wahayi kuma Allah subhanahu wa ta'ala sai yayi masa wato abin nan na'am sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu labarin annabi yaqub ya yi madansa wato tarbiya annabi yusuf ya kira shi cewa wa zai bauta makinan aqida ko annabi kake ana iya tunatar da kai Eh, da ita kuma da ita ake ya ayyuhan nabiyyu taqillah lillah na'am na'am ya annabi ka ji tsoron Allah ka ko ga in an ce annabi ji tsoron Allah balle ma waninsa eh haka na'am yace wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tushrik billahi inna shirka la zulmun azim ya bayyana mishi kuma illa shina da kyau wani lokaci in mutum ya aikata abin da bai dace ba ka nuna mishi illar da tassa Mm.
cikin tarbiyya ba dole bane amma ka nuna mai fa abin nan ga matsalar sa Mm.
shi yasa daga ce ma dan ka zan da ke ka idan ka taba wayar wuta sai ka ce mai in an taba wayar wuta mutuwa ake yi na'am Mm.
na'am mhm yawwa sai kuma nan da Allah ke cewa husain al-insani bi walidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisalu fi amain Ah, cikin nan wani ah, wakafa zamu samu na tarbiyya to na anan waqfa tarbiya shine mu gane daga haƙƙin Allah da na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai na iyaye Na'am.
amma nan yana buƙatar kaidi banda mace idan ta yi aure daga haƙƙin Allah haƙƙin manzo idan ta yi aure sai haƙƙin mijinta eh dan katta ga kamar haƙƙin iyayenta ya fi na mijinta ko ba haka ba shi yasa ba ta da izinin fita sai da izinin sa ba ta da izinin ta yi azumi sai da eh, na nafila sai da izinin sa ba ta da izinin dukiyar ta ma abin da ya wuce sulusi ta yi kyauta sai da izinin sa da sauran dai abubuwa wai aka raka Allah kafin mu ci gaba kai tsaye Na'am.
wai tarbiyyar nan wani wani ne ake ma ita na mun mun ce baba ne yake ma ɗansa tarbiyya Ah, amma a a mafhumul amma ita tarbiyya ko ana ma ko tarbiyya Mhm.
da yana yi ma uba uba na iya ma ɗansa tarbiyya da kuma shi na iya ma babansa tarbiyya annabi ibrahim ya yi ma babansa wa'azi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka shay'a mutum na iya ma matansa tarbiyya kamar yadda ah, Allah ya yi zancen tarbiyya ga eh, gidan manzo sallallahu alaihi wa sallam ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajik miji ya ma matansa tarbiyya mata kuma tana iya ma mijinta tarbiyya an gane ko ita tarbiyya har malami ma ana iya masa tarbiyya yanzu a Kano wani malami da ya bijire ya yi wasu abubuwa sai da an ka tara malamai Eh.
aka yi masa tarbiyya aka yi masa saitin hama Da kamar liman yadda shakka kabiru gombe ke ce a yi mutum saitin hama ko ba haka ba Eh.
to da haka da ita tarbiyya babu wanda ba a yi ma tarbiyya Eh.
bal ma har dabba ana mata tarbiyya aha ga ka ta ana karantar da ita fakulu mimma amsakna alaikum tuallimunahunna mimma allamakumullah kuna sanar da dabba abinda Allah ya sanar da ku haka an gani har da dabba ana masa tar- ana mata tarbiyya idan Eh.
tana dauka haka na'am Ah, to Allah ya samu cikin wanda suke yi ma mutane tarbiyya na'am to sai kuma abin da ya shafi nan eh to anan cikin karkashin wannan aya ta iyaye za mu gane cewa akwai wani abu kaga luqman mun ce wagga wasanil insana tana yiwa maganar Allah ce Mm.
ko kuma maganar luqmanu ce Mm.
idan mun ce maganar luqmanu ce kenan Allah ya hakaito ta da nashi eh, bayani cewa wasaina in eh, kenan eh, kamar luqmanu ma nan da yake yayi bayanin haƙƙin Allah sai Allah bai ce ba wa wasa ibnahu ba in kuma mun ce kuma Allah ne ya kawo wannan saboda dama daga haƙƙin Allah sai haƙƙin iyaye to anan abin da muke son mu ga mu gaya ma mutane babbar tarbiyya shine idan ka kula da haƙƙin Allah cikin ƴaƴanka to Allah zai shirya maka su Eh, yanzu da yawan mutane da suke son ƴaƴansu su yi karatun boko kuma dukiyar da za su zuba musu ma tana yiwa ta haramce ya ki haram ya ya ki halat ko haramci gaba daya ko ko su sa dukiyar su ta halat su gai- sun gina ƴaƴansu su zan wani abu a duniya sun samu babban certificate amma ba su damu da haƙƙin Allah ba to ƴaƴan nan idan suka tashi suka samu babban matsayi sai su manta da iyayen dalili saboda sun manta da haƙƙin Allah sun yi kokari ƴaƴansu su zamanto mutane na gari a duniya Haka.
sun kula da jikinsu da rigarsu da abincin da za su ci amma ba su kula da ruhinsu ba da haƙƙin Allah da haƙƙin al'umma na mutunta ta sai shi kuma Allah subhanahu wataala sa ƴaƴan suka bijire musu Eh.
sai su girma suna buƙatar taimako su kuma iyayen ba za su taimaka musu ba eh, shi kuma Allah wadatacce na ko ka ce su bi shi kuma ka ce su bi shi ba duk ɗaya ga Allah don ba dole bane eh, Allah bai bai buƙatar abinci ko wani certificate haka to wannan kuma muke kira zuwa ga dukkan masu aiki na addini su nuna ma mutane Allah ya zamanto shi ne gaba a cikin al'amari eh, yanzu aka ga matsalar da muke fama da ita eh, a cikin kungiyoyi musamman waɗanda suke da awa na aiki na addini da malaman da suke da awa na addini galibi sai ka iske wani malami ko wata kungiya tana son a girmama shugabanta fiye da yadda za a girmama alkur'ani da sunna ta manzo sallallahu alaihi wa sallam eh, to kaga wannan ba tarbiyya bace ta gari saboda mi saboda ya kamata mutane su gane kai bawan Allah ne da kai da su wajibi ne ku bi alkur'ani da sunna mm, to amma lokacin da kake nuna musu a'a kai abin da kake so kai dai a bi ka a bal alkur'ani da sunna to wannan da'awa taka ba za ta yi karko ba haka idan kana da'awa kana son a girmama jihar ku da garin ku ba a girmama Allah ba kan manta da haƙƙin Allah to zaka isa mutane ah to kowa sai shi to da ai shi ma yana da gari eh, idan kanka ne kowa sai shiga ah to dan mi zambin ka kai ka kibin Allah ni in bi ka mm, to ai ni ma ina da son rai ya kamata a ce son rai na zambi ban sani ko an fahimta Haka.
wanda zai yin da'awa yana son abi a- a- mutumta yarensa fiye da alkur'ani da sunna aikin banza domin mi domin yarenka bai kai maganar Allah ba da maganar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga kowa sai shi koma yare ne da kishi kenan Haka, haka.
misali idan kana kishin kabilar ka kana son ayi da'awa ne amma don ka daga kabilar ka sai ka ce ah to ko shi ba ah, to me amfani ne ta yin girmama kabilar ka to ni ma ai Allah ya halicce ni da kabila bari in dawo in girmama kabila ta Eh.
to kaga wannan yana daga cikin tarbiyyar da ya kamata a ce masu kungiyoyi suna ma mutanen su a kim- a sa Allah gaba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kowa ya bi har da annabawa cewa an kai su bi Allah eh ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya auliya ku bi abin da aka sauka muku daga ubangijinku annaba ma ce an kai su bi to kai ya za a yi saboda kai kai karatun addini ko an baka wani jagoranci kake a mutane kai ka saba ma qur'ani mata ka saba ma qur'ani da sunna ƴaƴan ku saba ma qur'ani da sunna masu jin yaren ku saba ma alqur'ani da sunna kabila ka ta saba ma alqur'ani da sunna jahar ka ta saba ma alqur'ani da sunna kace a bar su su tahi su ko mutane kace su su su zo su bi Allah bai kaga wannan al'amarin Allah da ya kyauta ina ganin lokaci yayi sai mu dan dakanta insha Allah nan lokaci ya muna halin shi insha Allah za mu je hutun rabin lokaci kada ku yi nisa da akwatin rediyon ku insha Allah za mu dawo assalamu alaikum alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh